Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana maryam dauda to a yau laraba sha biyar ga watan mayu na shekarar 2024 Shirin yau da gobe ya leƙa jamhuriyar Nijar ya kuma duba yadda zumunci tsakanin 'yan uwa musamman waɗanda suka fito daga gida ɗaya ke taɓarɓarewa wani abu da yawancin jama'a ke dangantawa da ƙarshen zamani. A fannin girke-girke kuma za ku ji yadda ake yin kwakumeti da aya da sauran wasu abubuwan. Ku kasance da mu a cikin shirin yau da gobe don jin duk waɗannan bayanan. To ba tare da ɓata lokaci ba zan koma gefe guda in ba tamar a bara fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. Tamar gare ki. Yauwa na gode masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. wannan shiri kuma zai yi duba ne kan abin da ya shafi zumunci tsakanin 'yan uwa. Idan masu sauraro za su lura a yau wannan lokaci da muke ciki kalmar nan ta dan uba ko kuma ɗan ubanci yake min na neman bacewa yayin da uwa ɗaya uba ɗaya ya maye wannan kalma. Abin nufi su ne a yanzu ke cin kansu. ba jituwa a tsakanin su rigingimu a tsakanin su da dai sauran abubuwa makamanta haka abubuwa dai sun canza a yanzu game da wannan al'amari wato uwa ɗaya uba ɗaya su ne suka koma kamar 'yan uba na hira da wasu da suka shaida min hakan ba karya ba ne. Sunana Hajara, wallahi na san da wannan lamari mu ma a karkarar mu uwa ɗaya uba ɗaya amma ga sunan su ne haɗa bugayya har da gidan sarki hada da laya tsakaninsu. akasa kuma ba komai bane ummul aba'isa matan su ne suke hada su maza ne su kuma hmm. matan su bisa jituwa kuma suka gama mazajen su hmm. uwa ɗaya uba ɗaya yanzu haka ko ina kwana ina wuni ba a yi ko sabga an suna yi kowa baya zuwa gidan kowa ko diyan su tsakanin dai kawai mata ne suke hada su ko mata ne matan su wannan mijinta yana da hali wannan nata ba shi da hali in ta ga wannan mai hali ya ta ɗagira ta kawai sai ta ce ba haka ba kawai sai kiga ana tashin hankali yau habeci gobe habeci wannan ta gaya mijin ta ƙarya wannan ta gaya mijin ta ƙarya lauhe ga ɗaya ya kama kuma akwai na matan ma uwa ɗaya uba ɗaya su ma wallahi kowace ba ta son kowace kullum ana tashin hankali uwa su ɗaya uban su ɗaya tsakanin su har da laya wallahi sun je shari'a har laya ma aka samu su wallahi kuma uwayen suna nan uwayen suna nan uwayen su suke ɗarmi musu gindi sai ka ce kana son wannan baka son wannan kenan shi yake ka haka nan wallahi amma da ai ba haka ba a da ba haka ba ne da wa ake wada tsakani ko yan uba ba a yi sai a yanzu ne duniya da ta lalace to suna na asana malama asana ana magana ne na game da kamar rashin jutuwa da ake tsakanin uwa ɗaya uba ɗaya alhali da yan uba aka sani ɗaya ɗaya suna irin wannan ah, rashin jutuwa amma a yanzu uwa ɗaya uba ɗaya ba a shiri ba a zuto ana cin juna wallahi wannan lamari yana ɗarme mana kai wani ka da na gani uwa ce tsakaninta da 'ya'yanta to sai Allah ɗora mata san ɗaya daga cikinsu irin shawarwarinta ko mun ta take gaya ma wannan ɗaya su wannan sauran ya suka ɗauki tsanar duniya sai suka ɗora ma wannan uwar tasu yanzu in su abin sun ganta ma suna kyararta suna mi tamkar ba uwa ɗaya uba ɗaya ba kuma in su wani abin su can su daban sai su ware ta suna ja tun da ke uwan mu ta hisan ki ita ko uwar ta nuna musu ba haka ba ne amma duk da wannan duk abin da ta samu sai ta keɓe da waccan ɗaya mm. wannan ko ƙarshen zamani ne ko laifin uwayen mu ne wannan mu dai muna so da uwaye mun ji mu dinga gyarawa mm. shi ka nuna ma ɗaya so daga ciki saura su tsane shi wannan ba abin yi ba ne yanzu uwa ɗaya uba ɗaya ake samun matsala tsakanin 'yan uwan juna tunda yanzu tsakaninta da yayinta matan nan ko su shirin kirki kuma su yarda ta ji cikin su sai su ce je ki gaya ma uwanmu uwar ku ba uwar ta bace ba gani ne sun tsane ta kawai wannan lamari shine nake nema uwaye mata sun ji mu gyara sunana usaini malam to da farko dai abin zan da farko tarbiyya ce tarbiyyar ce ta yanzu gaskiya ba irin ta da bace ba eh, sai a hankali zumunci da an ce gani wanda ba gidan ku guda ma eh makocin ka makoci ma ya isa ya gaya ma wasu ɗiyan wani magana su ji amma yanzu ba haka nan bane ba saboda yanzu abin da ya rihewa ma mutane ido kawai abin duniya ne ya rihewa mutane ido san abin duniya ne kawai wanda uwa ɗaya uba ɗaya ma kuke bakin ciki yake dan uwan shi ya samu wani abu a yanzu wannan zamanin da ake ciki za ki ga mutum uwa su ɗaya uba su ɗaya amma yana bakin cikin ya samu wani abu ko ya ci gaba akan wani aikin shi daban eh, don uwa ya kashe dan uwan shi wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya na gani na gani akan abin duniya akan abin duniya dukiya yawanci ita ce ke haddasa wannan abu kuma ai akwai wasu ba dukiya bace ba amma zaka gani ana ta gaba ana ta cin juna eh to ai zamanin da na ce miki na yanzu in ba dukiyar bace ba ma da hasada hasada yawanci duk ita take kawo wannan abubuwa in aka ce kuma hasada kuma in ga mutum yana hasada wani dan uwan shi wanda suke ciki ɗaya jini ɗaya kenan kisan kawai duka dai abin ya tashi daga dukiyar da san abin duniya kuma uwayen su kuma uwayen sun karfin uwayen in ji ka lura tunda ɗiyan su suke da abun hannun su yanzu kenan uwayen yawanci in suka yi magana sai shiga wanda yake da abun hannun nashi ya rike kayan shi shi kuma wanda eh, ba ya yi ba eh, ya yi shi magana mm. shi kuma wanda bai da komin in yi ma shine mai gaskiyar amma ba a iya bashi gaskiyar kamar yadda dai mawakan zamani suke cewa ita kuwa malama aishatu ta tabbatar min da cewa ita ga nauci ba jiyau ba don kuwa ta faru da ita ga kuma yadda hirar tamu ta kasance wallahi ni da yanzu a rayuwa ta nake ga da dan uwa gwara dan uwa ta masiwa ta yi masiwa kai gwara dan uwa waɗe waɗe yanzu ne dan uwa duka yazo ne yanayin zamani da muke ciki wani cututtuka wani babu wani tashin hankali wallahi zumunci ba wasa bai uwar kuɗi uban kuɗa in dai da dan wani abu hannun mutum ko ya kumshi da yara masu tallaba mishi to dan uwa ya kura maka wuta ba dan uwa ba kuma kai ma ku bakin kokari sai kake a hudda hakki amma dan uwa yayi ido bai ki ba ya bai wani fazon kin da zai baka ya kashe ka ko shi in Allah ba shi iko ya maka sai dai kin taba ganin inda kamar dan uwa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya bisa zutuwa bisa shi ai ya huce gani ya huce gani wanda ya zama ruwan dare ga duniya tun da dubu yan wa tambayar wannan haka sai faɗi babu inda babu ya wani ya yi na wani gaskiya abin da ake kenan ne amma mutane ne yadda nake so na Allah a gyara dan uwanka ko dan ubanka ne dan uwanka ne bai ya zama abokin can kai bari uwa ɗaya tsakanin ku da kai da mutum maka ba an hallaka shi maka gaba maka ba yau a ce babu shi ranka ya daɗi wanda ya ce ma bai ya san ɗan uwanka to sai ka gama alaka da shi ka gama gindi da shi shine masoyinka eh, uwanka ɗan uwanka kawai sai ya gama gindi da wanda bai ya san ka sai ya ce shi ne mutum in dan ka yake gidan haske sai an yi kutukutan da aka bambare sai an yi kutukutan da aka yi haka yi eh, ba a bar bakiyanka ba a bar jikokinka ba a bar ka ba duka wannan masifa ce bari in Allah dan haska ka yi eh, kuma dan uwanka uwa ɗi uba ɗi da shi ne za a gamu ai sai katanga ta ka gida ma ga dangare ke samu wurin shiga ko yi eh, dan uwanka bai ki ba ka zamana bakka kuma bai ki ba ya hallaka ka kuma baya ga haka dan dan uwan naka kai kuwa wallahi uwar kuɗi uban kuɗi da kai dai da shi amma iyan shi tamkam da iyan da kake da aiwa ka ɗauke su ba abin da kake musu amma bai iya ganiya kai wa ake a ka da iyanka mm. ya ga bayanka wannan zamani da muke ciki da wannan duniya da ake ciki da wannan hasada da bakin ciki da ake ciki ubangiji Allah ya sayo mutane hanya masu yinta ni dai ban ga ba alheri ban na dan uwa kuma makwabci ne tsakanin na da kai yana kwana lahiya mishi a sha'ani da ni da kai in harkar sabga ta samu magamu mu amma wala ban na hasadar makwabci kuma ban na sha maka kai ban na hasadar ka ni ma niki wala ban na hasadar ka sai ki ga a sabga ma an an haɗu sabga ma ba a sabga tare da dan uwa sai dai kai da wani dan uwan wani yau da magani dan uwan ke kiga da makiyin ki iya sha'ani da makiyin ki zaki ga iya sha'ani kuma ba ruwan shi da ke kallon ki ma bai yayi kawai yayi kenan yana ci gaba an ka ce ma dan uwan ka bai ci gaba kenan a gurin Allah a kaka kake shi wanda kake iya kallon ka shi ko ka guji abin da mutum zai baka ka nemi na Allah ka nemi na Allah wala ban taɓa gwada ban na san ɗiyan ƴan uwana iya ula tsaye da iyana kai ma dan wani yake baka to amma uwar kuɗi ban dai a sharaba a duniya kam wallahi mu gyara zama wallahi a gyara zama ni kin ganin ta cika ni wallahi ban na hasada. ta wani ma bare dan uwana uwa ɗaya uba wa gare ka sai ma ayin ayi ka. shi kadai ne ka ya huce dan uwanka da ciki ko kwanta da kai da shi ka hutu ta taba faruwa a gare ki a ya huce faruwa a ya huce faruwa sai dai haƙuri. Mm, haƙuri ake hakuri kake kai babban. kuma baya ga babba kuma tana yi wa shi mutum wani baya cikin rezon shi abin duniya yake ne baka biye mishi mm, mu aihuwa ba wasa ba ne naka naka ne ko me aka ce ya yi ko ku ya sami shi ranka baya so wallahi ni dai a ra'ayina ni ban na kin dan uwa ban na kin mutum uwa ɗi uba ɗaya ai wanda suka yi gudu kaɗai suka yi shi to amma yanzu masifar da ake a duniya wai a rika kuka tsadar rayuwa babu lahiya waye waye duk kada wani haliluwan namu amin. ai suna ji malin ma suna wa'azi hmm. eh mana kuma haka ne ku yi eh, zumunci lahiya ne a qur'ani ma akwai shi ko to amma amma an kai eh, zumunci shine kilan aljanna amma an kaga masifa ta yi masifa sai ke ga dan uwanka bai kula ba da kai kawai abin da ake dala duniya za a zauna lahiya za ki ga dan uwa da dan uwa har ana zuwa ana sa qur'ani ana zuwa gidan sarki a yi rigima har a je gidan sarki yo dubunnai abin da ake kenan ni yanzu wanda nake kiyama irin yan uwanmu na ƙauye saboda dan gadon wani abin duniya da bai taka baka rahai kariya saboda shi har da su laye-laye tsakaninka da kai da dan uwanka sai a danne ka kama gaba da dan uwanka tun ba wanda ya ci a raba ba a bada ya ja masifa wani kuɗi uban kuɗi ya ja jaraba yawanci irin wani malama aishatu kamar in iyaye suka gusa ne ake samun irin wannan iyaye sun mutu an bar yara wala wani ko an mushi magana a cika ko an mushi magana a cika bai ya hwasa Haƙi fa akwai haƙi. wallahi akwai haƙi kuma gashi ko in sun gane kuma bisa ci gaba su bu su yi ba nasu akan wannan kidde su kai kuma Allah bai mai da ba mutum baya wanda ka hana shi ko sai ya sa maka ido inda uwar kuɗi uban kuɗi ya kashe ki wallahi ya kashe ki gware ki mutu sai dai a duniya Allah ya mishi abin da zai mishi ko kuma in ya mutu Allah ya mishi abin da zai mishi ba ya yi ba shawara da kai sai dai kaga an an sabga ake in miye ake ba a shawara da kai ba a ga kai yarababbe kai yarababbe yake cewa ba <laughs> ba a shawara da jarababbi ta eh. ake iya jaraba ko mm. ganin ka akai ta ake dan jaraba ta zo yi mm. baka haɗe ta bane gaskiya <laughs> saboda gaskiya ai kin Allah ko eh, wallahi wallahi mu gyara hali gaskiya wallahi a gyara zumunci a gyara hali mutane a kuka da duniya dan uwa wallahi wani abu ne dan uwan wani ma daraja gare shi dan uwan wani ma daraja gare shi bare dan uwanka duk duniya wala bayya dan uwanka a ce ana son ga ma yan uwanka suka zo ugan daɗi da duniya da kama sabga da ake yin ta kwana uku hudu mu a gauye halbiyal ake wallahi zuwa za mu yi duka zuba wannan kwana ko ko ana gobe sabgal kake zuwa ka kwana washe gari ayi sabgal har he gari ya sake wayewa an wuni an kare yan uwanka gwanin daɗi ana kallon ko wani ma iya rabuwa iya sha'awar abin yanzu inda babu lahiya wallahi eh a gyara dan uwan ka bai leko ba sabgar ka da uwa dai dan uwan wani mm. zai leko ruwa maka asiri yanzu ta an ce ana sabga wallahi wallahi tallahi ina jin mata yawa ana hira wallahi mura ana in ana sabga Allah dai dan uwan wani ya ruwa maka asiri dan uwan ka bakin ciki ya baka mm. bai ba maka dariya wallahi in an ce sabga dai dan uwan zai jin ko zai ruwa maka asiri dan uwan ka ya zo ya sa ido mm. ya maka dariya uwa ɗaya uwa ɗaya zumunci dai abu ne mai karfi da ya kamata a riƙe da kyau kar kuma a mishi rikon sakainar kashi kamar yadda allah subhanahu ta'ala ya jaddada malam umar sabon gari ya yi ƙarin bayani a kai inda ya ce zumunci ba abun wasa ba ne kuma dan uwa ba abun wasa ba ne. Imam Umar Suleiman to lallai dai kan madan game da matsala abin da ya shahi samun matsala musamman ma ga yan uwa yan uwa kuma na jini yan uwa a musulunci kamar uwa ɗaya uba ɗaya da abin da ana kallon matsalai cewa wannan uba ɗaya ne ke gama sai ka samu ana samun matsala to yanzu wannan cikin iko Allah abin ya kau kuma abin sai ya juye ya kara wata matsala fiye da yadda ke akai da cewa yanzu sai ka samu uwa ɗaya uba ɗaya ne ba a shiri zai kai ga kullun ana tashin hankali kuma sai ka samu a yau wanda suke uba ɗayan uwa daban-daban amma kuma sai ka samu yanzu kuma suke haɗa kansu za ka samu kadiyyar ta farko ko in ce matsalar ta farko tana ta samu asali ne daga su mahaifan idan aka ce babba ya yi abu kaza a gaban yaran ko kuma sun dan samu matsala akan abin da bai ta hakara ya karya ba sai ka samu su mahaifa ko uwa ko uba za su sami yaran babban suna zage shi suna hantara shi yin haka din gowa daidai ne ba wannan shi kanshi nuna bambamci na uwaye kan sawa sai ka samu abin ma ya kai ga kamar wasa wasa abin zai kai ga yahi wato ma'ana yahi karhin ma uwaye har ma abin ya je ga iko ko kuma a je ga samun in sun girma wancan ya yi can wancan ya can ko wannan ba kowa ba ruwan shi da kowa billahi azimu kuma wannan yana daga cikin yanke zumunta kane ya juya ma wansa baya kowa ya juya ma kanansa baya musamman ma uwa ɗaya uba daya wallahi madan a wannan lokaci na eh, a nan cikin garin nan an waye gari gari kane ne kowa ne ya je ya ma dan uwan shi sihiri domin ya gaji dukiyarsa kuma ya ɗayan dan uwan nashi ya haukace har yau bai hankali ba ban ce ba ma yanzu yana raye kuma uwa ɗaya uba ɗaya ya mushi sihiri ya haukata shi raba shi duke shi kuma ya haye kan duke ya zamana ba dan komi ba saboda wata musiba ce wanda Allah subhanahu wataala ya kama mana a wannan lokaci wanda sai dai mu addu'a kawai Allah ta'ala ya yayi mana babu yanda za a yi ko a ware daya ko a yi wani sihiri a raba kan 'yan uwan a cikinsu kuma zaka ga sun ware kansu sun hada kansu shi wannan sun tsane shi alhali ba tare da laifin shi ba ko kuma a'a wani dan shi yana da a hisan shi kan wani wannan gaskiya ne madan haka ne yanzu musamman ma ya zamanto a cikin gida in kane yake da dukiya wato in shi wa gashi nan ya ku bayi ne ko in ce kan ji ala bane in ji bahaushe to sai ya zamanto hatta da soyayya da kaunan ma ko wani abu za a shirya a ce a bari sai wani ya zo tare da cewa shi ko ko da ya da hikima mai kyau ya bada tsari mai kyau da za a cikin gida ce a dai sai wani ya zo saboda me saboda wannan nan ne wanda hannun shi a jike to ne zai sa ma in ya ga wani abin ya zai kama baki ya kyale idan aka yi wani abin ya ce dama wannan abin ka sai shi a hantare shi a ce ko kuma ya sa ma kashe cewa yanzu ni dan na da dukiya sai a ce sai wane wanda yake kane na karami a ce sai dan shi ya faɗi magana ko daidai ko ba daidai ba nashin za a ɗauka to kenan ka gani a nan gure ce to wannan mai yaushe ma aka yi shi kaza kaza kaza a nan sai ɗora ma kanan nashi karan tsana kenan kaga wani abu ya biyu baya nan ma an samu babban wato rishin haɗuwa kai tsakanin wato ya kenan Allah subhanahu wata'ala na bamu labari a cikin alkur'ani akan barkon abin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake roko daga cikin Allah subhanahu wata'ala ya mushi na rufin asiri akwai haɗin kan 'ya'ya ya kamata duk magidanci musulmi ya dage da addu'a ya ta roƙon Allah kai ba ma musulmi ba ko da kirista ne ya kamata ya ta addu'a Allah ya haɗa kan za ka ga kuma wani lokaci in ko aka tattara su akwai wanda aka tattara sun aka musu magana aka yi aka yi su shirya da yar uwarta ta ce ita wallahi da ta shirya da yar uwarta gara kar ta samu matsira ita kawai har abadan duniya ba ta shirya akwai masu yin wani akwai wanda zaka gani kuma malam hal ta kai su ga wurin hukuma kamar gidan sarki hal a sa ma uwa ɗaya uba ɗaya ko mace ko namiji ko maza ko mata uwa ɗaya uba ɗaya an sa musu laya a tsakanin su wanda kuma har iyansu ba su shiri wala yar uwa wannan magana da kika faɗa ni ganau ne kuma jiyau ne saboda muna sauraron korafin mutane da yawa wallahi akwai yarinya da ta kira na ta ce ita daga yau babu ruwanta da uwarta har abada har abada ba yadda za a ta kyautata wa mahaifiyarta da ta haife ta fa madam ba ma yar uwa ba mahaifiyar ma kanta ba ruwan saboda me yasa wasu kayan daki da wasu abubuwa duka na kyautatawa kahin ita karamar ta tambaya ma an mata ita kuma babbar sai ta tambaya wallahi a hana ta in ta tambaya wai umma me yasa kike haka babu me yasa kike haka kaza kaza kaza kuma wallahi babu hujja ta ce ita ta ga dama kawai kuma tambayar wannan ma ita wata musiba ce hallo akan ta yarinye har sai da ya kai ga taki rayan tana kuka tana cewa ba ita ba ita nake cewa in kika yi haka ke ma ba ke ba rahmar Allah dan naga haka wa ya dauke kai karan kana shi kawai shi bai raba da shi kawai a raba shi da shi kawai eh aka sa laya ba ɗaya ba biyu ba aka sa laya ba ɗaya ba biyu tsakanin su kawai a raba su ba shi ba shi kawai kuma uwa ɗaya uba ɗaya to kenan kaga babu mutunci a ce ga hujjar mutumin da zai raba zumunci tsakanin 'yan uwa gaskiya wato annabi alaihi salatu wasalam yana cewa dukkanin mutumin da yake raba zumunta tsakanin 'yan uwa imma da sihiri ko da makalama ko kuma abin da ya shahi da shigi da huci da kutun gwila to yanda ka raba wannan 'yan uwa da zumunci kai ma allah ta'ala ya raba ka da aljanna har abada a cikin sunayen mutanen da za a shigar da aljanna dama karkace da sunanka a ciki kai mai raba zumunta in ma ta hanyar sihiri ko kuma ta hanyar abin da ya shahi eh, kulla makirci na maganganu ko kuma kisisi na da makamanta haka to duk wanda ya raba zumunci tsakanin dan uwa da dan uwa to har abada ba zai shiga aljanna ba haka annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa. to madalla ma sauraro za mu koma bangaren kwalama inda a yau za mu duba abin da ya shahi 'yan kananan sana'o'i wanda mata ke iya yi a cikin gida don a mai da biye kadago ko kuma a ce a mai da kwabo kwandala. Assalamu alaikum shirin yau da gobe. Sunana Saratu Hamza. Yanzu dai misali wadda ke so ta yi kananan sana'a na cikin gida. Kamar su kwakumeti, su loga, su wata aya mai sukari gujiya mai sukari yanzu da zumu hara da kwakumeti kan nemi ki mai kyau kike so ki kika wanke kika gyara ki nemi rafes in kike ki goga ta ki rafes inta da kyau ki nemi gurin inda ba kura ba tsakuwa ki shanya ta ta sha iska ki nemi ki daidai yanayin yadda kwakwar take in na kilo ne in na kilo ɗaya da rabi ne ga daidai kilo da rabi kwakwa nawa ake sawa kwakwa kina iya sa ta goma sha biyu ko sha uku kar kenan mm. kar yan buhu kwata e sai ka sa sukari kilo da rabi ka sa aromatic ko na gari ko na madara eh, wanda ka samu ko na ruwa ko na gari ka cakula shi a cikin kwakwai da flavor eh ka yi kamshi ki dafa sukarin ke da huye da huye da huye ya jajawar sai ki kawo kwakwa ki zuba ki tuka ki tuka ki motsa shi da kyau sukarin sai yayi ja he yayi ja mm. ki motsa shi da kyau in ya soyi yayi ja in so sai ki sauye sai ki nemi abu makayi mai kyau ki sauye ki shiga ɗakin ki ki ciccibra kayan ki gwanin kyau kadago mm. kadago kadago ki cika su mm. tunda so, kamar shi kwakumetin akwai wani da na gani kamar fari-fari ne haka ba irin wannan cibirarren ba ne eh, wannan shi ma kalar shi daban ce ita yanka ta ne kwakwa aiki wancan manya-manya i eh, manya-manya ake yanyanka ta in ta sha iska sai ki daho ki. kika daho ki. sai a sa ne madara da madara shi ake hada shi wancan ah, madara cikin sukarin ake sa ta eh madara cikin sukarin ake sa ta sai a cakula tun da shi ba a barin shi ya dahu yayi ja hori tas ake yin shi ba a bari ya dahu kuma ruwa za a sa mishi ya saki kuma kwakwa ita ma ba a shanya ta da lima ake yin ta yi eh, ba sai an shanya ta ba kenan dan sukarin ya kama da madara mm. shi ai hori yake da kokulla shi a zuba sukarin a zuba madara cikin sukarin mm. madara ake zuba sukari sai an sa ruwa sai a sa sukari sai a sa madara mm. sai a cakula Mm, sai a zuba kwakwa in ya dan dahu kaɗan shi ba a dahwa shi ya yi ja mm. shi kenan dahuwa kamar dahuwa aya mai sukari ake mashi mm. kenan da ruwa ake dahwa shi aka gama shi ya hori tas ya a sauya shi bai yin ja sai a kulla shi shi kwarla goma goma ake kulla shi to malama saratu muna so kuma ki mu kamar yadda ake gujiya mai sukari gyada mai sukari kenan ita gyada mai sukari ya ne ake yin ta ita gujiya mai sukari ake samu gujiya ki mai kyau kika so kuma tiya biyu kuma tiya uku duk da yadda hali ya kama ban gamsu numfashin ki ba ita gujiye mm. akwai wata wanda take ba fasassa ba akwai wata kuma kwankwasassa ce duka tana yi koko akwai wadda musamman take yi akwai musamman gujiya ta iri mm. wadda ba a kamar wadda aka bare ta ita yi kyan gujiya mai sukari don da ita ba kullum ba ake samun ta sai ka tare mm. sai kamar lokacin kamar an tashi shibka ana huddo ta sarai amma in dai ba wani lokacin bane kenan da irin ta yin mai ma kana iya yin ta bin matsala in ki samu guje kika gyara kika hece sai ki zuba ruwa a tukunya ki wanke guje sai ki zuba a cikin tukunyi in ta dan jima ta da huta da huta dan da huta kama jikinta sai kika sukarin ki ko dan rabi bakin dai adadin kamar wanda za a zuba ko in tiya daya eh, sai ki zuba sukari kilo da rabi ta yi ta huwa. eh ta yi ta huwa ta yi ta huwa ta dahu ta dahu da kanta su ta ringa ja sigarin yana kabri mm. tana dahuwa sigarin yana kabri ruwan yana tsotsiya he ruwan ya kare na jikinta kuma sukarin ya dahu sai ya liƙe a jikinta kenan sai ta kama jikinta ana janye wuta ko ko kawai ana yi ana in kin ga ta kusa shanye ruwan sai ka rage mata wuta in ka rage wuta in ta yi ta kama jikinta kai da kanka in ka ta soyu ta yi kama jikinta sukarin ya shiga jikinta ka kwashe ta an ka kwashe ta kuma in ta yi sanyi ka kokulla ta a barba za mm, ta a tabar ma ko a tirerka mm. ya kokulla ta ita ma to yanzu kuma zan mu gabatar muku da yadda ake aya mai sukari ita aya eh, mai sukari ita ma an je an auno aya ko tiya biyu ko tiya uku ke kake gyara aiki wani lokacin tana da kura har ki wanke ta ma in ta sha iska kina so ki na soyayya aya ko kwashikakka mm. in kina so kina iya soya ta ki aya mai sukari mm. in kwa kina so jikakka har ilo ki jika ta ta kwana in ta kwana ta ƙara girma ta jika mm. sai ki zo ki dafa sukari ki zuwa ta ki cakula da aromatic in kika da sukarin ki ya dahu ya dahu ya dahu aiki ko kote kin gyara ta kin hudda ta daga ruwa na jikakka aya ne za a yi ne eh, eh. kin hudda ta ta sha iska sai ki kawo na aiki zuba a tukunya ki ta motsa ki ta motsa sai ta yi hori tas in ta yi hori tas sai ki sauye ta ki maida ta kote in ta huce ita ma sai ki kokulla ta aya mai sukari jikakka kuma aya soyayya he kin soya ta in kika gyara ta kika hudda tsakuwa kika gyara ta in kika hudda tsakuwa kika gyara aiki. heci soya ta in kika soya ta heki heci ta ki aji kika heci ta kika aji kin dafa sukarin ki kin dafa sukarin ki kamar in tiya guda ce kin sa rabi da kar na sukari he kika dafa shi in kika dafa shi ya dahu yayi ya biki sai kika guje ki ai ki zuba kina motsa kina motsa ita ma ta yi hori tas he ki sauye ta in kika sauye ta kika baza ta halu ƙara haske take ya an sa madara mm. kika ida ta yi sanyi i in ta yi sanyi ƙarhe ki zo ki ukulla kayan ki za mu gabatar muku yanzu da yadda ake yin loga kika samu ki mai kyau ko tiya ɗaya ko tiya biyu ko tiya uku yadda dai halin kasuwa ya kama ki gyara guje ki tas ki sa a makayi mai kyau a niƙo miki aka niƙo miki ki nemi sukarin ki in babbar tukunya ce in ta kilo ziki zuba ki zuba kilo guje ki ringa yanko ta guje ki a nike imar kaɗaɗɗen gujiya a nike in ta kilo ziki kin san daidai yadda ziki kwalho ki sa a kuda koshiya in ta rabin kilo ziki haka nan kuma in ta kilo biyu ce ha ilau haka nan ki nemi ki mai kyau ki wanki da wuka da kwalba wadda ziki kaɗa ta in kika nemi wannan daman kin aje yanki a kote da wuka da bahu da kwalba kin zo ko eh, ka yanzu da buhu ake yi eh, ki nemi buhunki mai kyau na aiki ki aje da wuka mai kyau mm. ki nemi sigarin ki ki zuba shi a tukunya daga yanar ki sa a tukunya da huye ja yanar ki yi ruwa sai ki yanko wannan guje sai ki zuba markaɗan guje markaɗan guje ki a kote ki yanko da koshiya ki zuba sai ki motsa ki motsa kina motsa kina motsa i da muciya ya gamu ya yi jawur daidai yadda kike bukata shi ya yi kyau mm. sai ki kwalhe ta sai ki zuba ta a wannan bahon mm. sai ki sa kwalba ki markaɗa shi ki markaɗa shi eh, ki murza shi ya baje a bahon mm. in ya baje ya daidai yadda ya isa kaɗa ya isa yanka ko ina ya livir gurin mm-hmm. sai ki nemo kakki mai kyau ki yanyanka daidai daidai yadda zaki huta hmm. kadago kadago kadago kadago yin yanka in ta sha iska da yake biki kakkarya ki bi gaba gaba wanda ki yanka wannan ki hudda kenan kin yi loga hmm. ta kadago kadago To masu sauraro kun ji dai wannan ita ce loga ko kuma in ce iloka. 'Yan Najeriya suna ce mata iloka. Mun gode malama Saratu kenan wadda ta gabatar mana da 'yan kananan sana'o'i wanda mata suke yi a cikin gida wanda ake mai da biye kadago. Hmm. Idan a samu a dan yi wasu dan cefane ko kuma a dan taimaka ma mai gida ta hanyar eh, saya ma yara wasu 'yan abubuwa dai da suka taso domin gode malama saratu To a gaida tamar abari. Masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman tamar abari da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare.